ciki kamar abinda kowa ya sani tun lokacin da wannan al'amari ya kasance muna nan muna bi ta kafofi da dama ana nan eh, hanyar da za a samu dai a kubuto da wayannan yaran shine abin da ake bi gwamnati da iyayen duka muna nan muna bi kuma muna roko duk wanda abin ya shafa a taimaka a sako mana wannan yaran abu ne wanda kaga faruwa eh, a yadda ya kasance kuma lokacin da za a sami don wannan ba a sani ba mu dai muna iya kokarin mu a gwamnatance hanyar da za mu bi duka mu bi ta tuntuba eh, mu gani cewa dai yaran nan an sako su shine kokarin da muke yi